malam mutum ya fito masallacin juma'a ba da ko sisi sai wani ya tare shi ya ce masa ga dubu daya ya fasa ya fasa sallar juma'a ne a zahar madadinta malam ne ne hukuncin kudin nan da ya amsa sa'an nan menene hukuncin barin juma'ar da ya yi a zahar sannan ne hukuncin waɗanda suka goya masa baya a kan kuɗi ai ban san waɗanda suka goya mashi baya da ai ban gaba shi dai shi dai ya zo masallaci bai da kusisi me alaƙa shi da yaƙin juma'a da ma an ce ne da bai samu kusisin da yaƙin juma'a da ya fushi da Allah ka ga dai a kusisin amma Allah ya mashi kuma shi ke sai kama fushi da Allah kamata ya aka ba shi dubu ɗaya ne sai kuma ya ƙara hanzari ya zo ma ya samu sabo na gaba amma kuma ya sama sai ya kafirce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahaddu qawmahum dar al-bawa jahannama yaslawnaha fa bi'sa al-qarar ya za ka kai musan janima da Allah ta'ala ya maka an ba ka zo masallaci ba ka da kusi kuma ka samu dubu daya an ba ka dubu kuma sai ka fada sallah saboda mai mutum zai fara sallah a rayuwa babu tafi wanda tafi ka zauna a duniya kai ba bawan Allah ba rayuwar da tafi daɗi kamar bawan Allah kamar ka zama bawan Allah ko da kuɗi ko ba ka da kuɗi ko kana da komai ko ba ka da komai kullum ka yadda ka zama tare da Allah to ba abin da ya kai wannan daɗi da kwanciya hankali in kana neman mutumin da yake neman ya tayin da kanshi hankali kuma ya tafi sai ya zama tsinanne a duniya ya gama rayuwar duniya yi da komai kuma ya tafi Allah ya babbaka shi a wuta Shi ne mutumin da ya fi tsayawa ya yi Allah mazi karanta tarihin magabata suna zama ba su da komai a tare da su amma bai hana su bauta ma Allah sukan zauna wasu magabatan ana baka tarihin ka ji irin rayuwar da suka yi ta wahala sai ka musu kuka sai ka gane kai kukan da kake yi yanzu kawai na gata ne yin kawai mai neman kuka ne aka jefe shi da tuhotan awaki tuhotan awaki fa busasshe kawai aka dan samu aka dan jefa mushi haka shi ke mai ta iyo irin shi mutanen mu suke yi yanzu ta karanta tarihin magabata ka je yadda suke da talauci na sha buga ma ɗalibai misali al'imamun bukhari bukhari nan da kake jin kullum sai an faɗe shi al'imamun bukhari ya taɓa zama lokacin da ya koma rigatawa ba da kuma gab da zai rasu har ka ce a farkon rayuwar shi ne a ƙarshen rayuwar shi Allah ya mutu wannan jarabawa rigar sawa sai ta gagare shi ya daina fitowa cikin mutane sai ya daina bauta Allah amma za ka yi mamaki yadda mutane su su daga musulmi ana sa da samunsa da rashinsa duk su zama yana nan a tare da Allah in ba ka da shi ka tabbatar da Allah ne bai baka ba kuma ka ci gaba da nema a wajensa fabtahu inda Allah ya rizqa wa'buduhu washkuru lahu ji yadda aka hada mu ibtira'u rizqi al ibadatu ash-shukr bin dukkanin suna daga cikin ibada ibtira'u rizqi ibadati ibtira'u rizqi min Allah ne ma arziki a wajen Allah bauta Allah ne sannan kuma ashukru godiya ga Allah bauta Allah ne sai aka sanya ibada a tsakiya akwai sirri a ciki fabtahu inda Allah rizqa sai aka ce wa'budu sannan za ka ka nema kana kana ibada hmm. ibada wanda mutane suka fi jin daɗin su ce bata ibada sallah ko neman arzikin ma ibada a wajen Allah ake nema ya ba ku kuma ka gode masa shi ma ibada ake wanda ka kuma shi ka zama bawa Allah wanda ka ce mutum ya samu kuma mai hukun ya zuwa ibada sai kuma ya koma ya je ya ce ya koma ya azhar saboda me zai je azhar ga juma'a ana yi an kan za ka yi azhar ka shiga damuwa ne da ka ji zahar? an ce kai zahar a ranar juma'a ba da damuwa hmm. da damuwa su da ba daidai ba ne musulmi yanzu yana wasa da kanna abin takaici za ku yawanci ana ta mutane nasiha amma har yanzu mutane ba su musamman sallar juma'a akwai mutanen da abincin su ba su jin juma'a sallah ce yasa ya ga dama yanzu duk lokacin da ya zaɓa duk lokacin da ya zaɓa ya ke zuwa za ka zo masallaci yau zan tafi masallacin zuwa gani nake ne ci da kai wani ba ruwan shi ma shi to bai shirya ba ko yana ta hamba shi a kofar gida yana ta hamba, ko da mutum ya ɗauki bokiti yana ne wani abu ne gari ni fa latti na zo na yi latti an fara hudu ba na zo ina jin ta ne laifi sosai normal mun ji wani daurin aure za a daura auren karfe biyu masu tsayen bar mun ji an samma wani wasu ma ana jiran su zo su an samu su kuma uku masu ba da auren suka ce sai yanzu za ku sai daga cin ya sha naɗi a kan makalla ya ce ya ce ai mun zuwa kan lokaci sun ƙara wa ɗaya sun zuwa kan lokaci wannan al'umma ta mu sai sun mutunta Allah shi da nadi mutum da nadi an ce karfe biyu ka zo karfe uku ka ce a kan lokaci kuka sai mun zo a kan lokaci kawai yana dariya baya son kawai a rage to shi ne yin wannan har zuwa kan lokaci kada kai wasa da juma'a manzo Allah sama ya faɗa a hadisi sahihi ce duk mutumin da ya bari juma'a uku ta wuce shi to ya zaba addinin da ya ga dama hadisi na sahihi ibn abbas ya rawaito shi duk mutumin da ya juma'a uku bai zo ba ko ya zaba addinin da ya mushi akwai riwaya ta zo ta sabda ta fito da magana kwallo ta ce in ya ga dama ya zama bai hudu ya tafi ya da can isra'ila ko ya zama kirista ya koma ba ta duk inda ya ga dama ya je ya zama haka manzon sa mai ya za a mutane musu rika wasa da ibada su ka ba daidai wannan ne wannan wannan eh, ya tuban ma Allah ya daina wannan abu ne fatawar shi Allah shi ya tattu Allah kuma sai ke tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan addini sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad assalamu alaikum